وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألقى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين بعد حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليكتب بدل ألا مأوكشين تنكي wanda ya ba mana har rayuwa ya ba mu lafiya kuma ya kaddara mana sake haduwa a wannan yammaci na litinin 18 ga watan zulhijja hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1440 wanda kuma ya daidai da 19 ga watan 8 miladiya 2019 ina inganta mu sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi ma'ajin zazzau a yusuf ladan allah shi kanshi da rahama don ci gaba da karatun wannan littafi na alfurqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan littafi da shehu malami ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya ya rubuta Allah ya shi da rahama wanda aka samu shehu malami salih ibnu abdul aziz ibnu muhammad ali shaykh yayi wa sharhi a ina za mu tashi karatu mai wannan darasin mu shine na uku na biyar eh darasi na biyar ke a ina za mu tashi muna nan a wannan fasali da ibn miya ya buɗe na musamman don bayani game da wajibcin rarrabewa tsakanin auliya rahman da kuma auliya shaifan inda ya fara da bayanin sifofi na waliyan Allah sannan kuma a ya fara da bayanin sifofi na waliyan shaidan ya kuma ci gaba da bayani game da sifofi na waliyan Allah ibnu taymiya Allah ya jigan shi da rahama ya kawo aya a cikin ayoyin alkur'ani mai girma ko sannan kuma ya kawo hadisi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gabar sharhi ko da ya ce wa azamu ma fil qur'ani min wasfi awliya illahi subhanahu wa ta'ala fi ayati suratu yunus aya mafi girma a cikin alkur'ani mai girma da ta yi bayanin sikofi na waliyan Allah maɗaukacin sarki ita ce wannan ayar ta zo a cikin suratu yunus wallata sadar da biha wacce ibnu taymiya ya kawo ta a matsayin dalili hujjarsa da ke nuna sifofi na na auliya rahman wa hiya qawluhu subhanahu wa ta'ala wannan ayar dai ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara Lallai waliyan Allah babu tsoro a tare da su kuma su ba za su yi bakin ciki ba su ne waɗanda suka yi imani kuma suka zan masu takawa suka zan masu jin tsoron Allah fa bayyana subhanahu wa ta'ala anna ya awliya hum alladhina amanu wa kanu yattaqun a wannan ayar Allah mai tsarki da daukaka yayi bayanin su dai waliyai na gaskiya ne waɗanda suka yi imani da Allah suka kasance kuma suna jin tsoron Allah suna kiyaye shari'a ta hanyar bin umarni da kuma nisantar dukan abin da aka hana wa anna taqwa kadhalika tataba'u wan nasu fiha mukhtalifuna ko to wa min al-mutaqarrib anna al-iman abu. tabbataccen al'amari ne shi imani din nan yana kasuwa kashi kashi an gane ana iya samun wani kashin a rasa wani kashin ana iya samun wani yankin a rasa wani yankin wa annahu darajatun ba'dha fawqa ba'd shi imani matsayi matsayi ne wasu matsayin suna sama da wasu wa anna taqwa kadhalika tataba'adu wan nasu fiha mukhtalifun haka nan taqwa ita ma kashi kashi ana iya samun wani bangare na takawar a rasa wani bangare kuma mutane game da takawa sun sassaba wasu sun fi wasu wasu kuma wasu kai wasu ba kullun ya'khudhu minha bi hasabi ma yusira lahu kowane bawa cikin bayin Allah yana daukan wani kaso ne na kakawa gwargwadon irin abin da aka hore shi zuwa gare shi in Allah madaukakin sarki ya hore ma bawa aikin da'a sai ka ga ya sifantu da wannan aikin in kuma har ba a hore shi ba to sai ka ga aikin yana ci yana gani amma ba zai yi ba Allah shi fa nataja an zalika anna al-awliya aidan laisu ala martabati wahidati bal hum marafiq wannan shi ya haifar da cewa waliyai matsayin su ko matakin su ba ɗaya bane a'a matsayi matsayi wani wali ya fi wani an ga wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi kusanci da Allah wani kuma bai kai wani kusanci da Allah ba wani takar kenan ko dama soyayya da kusanci da taimako Sai wannan ka tattara su ne abin da ake nufi da walintar an gane fa sifatul awliya allati tajma'uhum annahum almu'minuna almuttaquna sai dai akwai ainihin sifofi da suka tattara dukkan waliyai gaba daya suka hada kowane waliyi ya sifantu da waɗannan sifofin su ne su ne mu ne ko masu takawa an gane kenan kaga waliyi ba a samun wali cikin waɗanda ba muminai ba ko haka nan ba a samun wali cikin waɗanda ba da kiyai ba duk wanda ka ganci da wata alama ta rashin imani to kamar cire shi a cikin layin tsawon wanda za su iya tsayawa karan neman matsayin walistaka walistaka an ga haka duk wanda ka ga ta takawa a tare da shi wannan shi ma ka cire shi a layi baya kaga tun yanzu mun fara bambancewa mun fara gane cewa a ce wasu kawai tsakaniya su ana bugar da mutane da yau a zo da kafirci karara sannan kuma a cewa wani tattali a zo da da'awar bautan wani wanda ba Allah maɗaukacin sarki ba a ce kuma wancan ɗin da yake kiran ai wannan bautar waliyi ake to waliyin wa sai a ƙarfe sauran ko mun yarda waliyi ne amma na ce Allah shi wal mu'minu huwa al mu'minu billahi wa rasulihi wa kitabihi shi mumini ne dukkan wanda ya imani da Allah ta kowace fuska rububiya, da uluhiyya da wujudan da kuma asma'a wa sifat an ga ya kuma yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta duk inda ya dace a ce yayi imani da shi ya kuma yi imani da sauran manzanni ma da annabawa gaba daya sannan sai yayi imani da littafin Allah alqur'ani ke sannan kuma yayi imani da sauran littattafai da Allah madaukakin sarki ya saukar sai ma ya yi imani da ranar lahira da duk abin da aka bayar na labari na game da abin da zai faru a ranar lahira ko kuma tun daga lokacin da mutum ya ga mala'ikar mutuwa har zuwa tukewa a aljanna in dan aljanna ne ko tukewa a wuta in wuta ne Allah ya tare an gani haka nan sai ya yi imani da kaddara kaddarar nan ta alkhairi ko kuma kishiyar yanzu daga Allah take ya kuma yarda jarrabawa ce in ta alkhairi ne sai gode wa Allah ya ƙara zage dan sai wurin da'a in ta sharri sai sai yayi hakuri ya kuma nemi waraka daga wurin Allah madaukakin sarki Allah ya dace da فلا يتصور من الولي الخروج عن امر الله ba a tsammanin a ga ta daga umarnin Allah maɗaukacin sarki daga wali ba a tsammani ba abu ne da wani da ake tsammani ba a samu waliyi ya yi umarnin Allah an gani. wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba abu ne da ake tsammani ba a samu waliyi ya juya wa umarnin manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ba duk wanda ya juya umarnin Allah baya ba wali ba ba waliyin Allah ba duk wanda ya juya umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya ba waliyin Allah ba hankali ma baya hada wata a samu waliyi haka an gane wa amri kitabillahi li ahwa'i wa ara ba a tsammani ba a tunanin a samu waliyi ya juya wa umarnin littafin Allah baya saboda kawai son zuciyar wani ko ra'ayin wani fa huwa muttabi'un lil kitabi was sunnah shi wali a kowane yanayi a kowane irin hali shi mai biyayya ne ga alkur'ani da sunna wa kadhalika la yatasawwaru fil wali annahu sahibu kabira ba a tsammanin a ya shahara da wani aiki cikin ayyuka na kabairai hmm. ko da ne kowane irin suna aka samu kabila ne ko ko da wani irin suna aka kira aikin in dai har shari'a ta haramta aiki to ba wani yanayi da ake wayan gari wannan aikin ya zama shari'antacce ƙarya ne an gani a san ana so a yi sai a ce wai ku ne zahir to akwai ahalin zahir kune ne shari'a kuke kallon wannan a matsayin sabo su ahalin hakika a daidai wannan lokacin da suke wannan aiki to shine ma da'a din a wurin Allah ya nuna maka cewa shi annabi Musa alaihi salam wannan yana cikin ahlul shari'a shi kuma annabi Khidir alaihi salam wannan yana cikin ahlul hakika an gani eh sai annabi Musa annabi ne manzo cikin ulul azmi na rusul shi kuma sai suke maka wai sai shi kuma wali ne cikin waliyan Allah shi annabi shari'a yake shi kuma wali hakika da aka yi wasu ayyuka wanda a shari'a wannan aikin ka irai ko ba haka zalika zarki ka shiga fadafalan mutane suna neman abinci da shi ka ɓalgare ta ko zalunci ne babba a shari'a ga yaro karami bai ma sai na azuta mai laifi ba ka kama shi ka tafi ko ba haka wasu su buga maka misali da wannan da sun gado abin da yi a sayi a haramun ne ya sa annabi musa ya yi mu'arara ya yi tarazu me ya kai ka can eh ai ba can za ka eh ai ba wai ana gaya maka hukuncin annabi musa da annabi kudai ba ne ana gaya maka dari a ne da hakika ba wata hakika shari'a sai kawai abinda da ake bautawa Allah da ita duk wanda ya ce zai bautawa Allah da hakika wutar rai kuma wallahi waliyin shaidan ne ba waliyin Allah ba a don haka a yau in kaga wanda ake da awar waliyi ne yana barna to kai mai wa'azi kai mai nasiha kar ka yarda da abin da suke cewa wai wa sallimi al'amra da hula ta akari walau da a ta idan koya ka miƙa bisa al'amarin ka karkace shi da mu ko sako ka ga yana yin su a lokacin wannan sakon farilla ne ke a kai ke aika eh dan haka cikin waliya ake samun ƙwararru gwanaye wurin shan barasa su tara da gida su tanzu daga zuwa daki da sunan sa albarka waɗannan ba waliyan Allah ba waliyin Allah ba a tsammanin a sami shi yana aikata kabira cikin kabari an gane aw sahibu israrin ala sarairi wa istimrarin fiha waliyin Allah ba a tsammanin a ganshi ya kafe ya goge, ya dage akan aikata kananan zurbai ya kuma ci gaba da aikatawa dare da yini ko da yake an gane li'anna takwa domin ita wannan takawa din da Allah ya ce na amanu wa kanu yattaqun sifatu allati la tamattu ita ce sifar da ta zince shi har aka ce kana yattaqi an gane Allah ya ce na amanu wa kanu yattaquna قلوب إيمانك أكاك في دقيقاً لي فعلي ماضي أنقاني؟ أماتك أولك أكاك أولك دقيقاً للثبوت والاستمراري إلى من قال لما يلتقي أيو إيمانك أكاك قوبيك أكاك في جيب ما أكاك أولك تتعلم في إلي مضارئيكين للحال والاستقبال إلى من قال لما Sai a nan shi yasa anan malam yace li'anna taqwa sifatuhu allati la zamat wa ta'biru bi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa kanu yattaqun yufidu ta hali da sifa yadda Allah ya ce wa kanu yattaquna yana fa'idantar da wanzuwa da tabbatuwar wannan sifa ta takawa a tare da waliyi idan Allah ka samu dace fa idza kana kadhalika fa idza kana kadhalik to idan haka al'amari yake kana wasful awliya'i fil qur'ani annahum almu'minuna almuttaquna sifar waliye a cikin alqur'ani mai girma to su ne fa mu'minai masu takawa wa amma wasfuhum fi sunna sifar su waliyai a sunnar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam faqad jaa bi athara tafsilan fi hadith al-waliy al-ma'ruf sifar ta zo da bayani ma da yafi na Kur'ani faɗi da rarrabewa dalla dalla a cikin wannan sanannen hadisi da ake kiran shi hadisin waliyi an gane wa wa wannan hadisin dai shine hadisin da al-imam Allah ya ji kansa da rahama ya ruwaito da ma waninsa cikin malaman hadisai sun ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yaqulu Allah Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa man adali waliyan bara zani bil muharaba duk wanda ya yayi adawa da masoyina da waliyina to hakika ya tare ni da yaki aw faqad azantuhu bil harbi ko kuma riwayar da ta ce to hakika ina sadar da shi ya shirya yaki tsakanin ni da shi in ji Allah wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma aftaradtu alayhi bawa na bai taɓa samun kusanci da ni da wani aiki ba kamar irin yadda yake samun kusanci da ni in ya aikata irin aikin da na farlanta a kansa wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba Allah ya ce bawa na ba zai guce ba yana neman kusanci da ni ta hanyar aikata nafilfili har sai na so ji na kaunace shi anan malamin kitwa hunal fara'idu ahabbu ila Allah azza wa jalla min an-nawafil kinan a wannan hadisin zamu gane aikata aiki na farin lafi Allah ya fi ƙauna sama da aikin nafila duk wanda kaga yana wasa da farin farilla an shagaltar da shi da nafila to ka sani ya samu matsala galibi kuma yan biya haka suke ila kun gani A ta wasa da farin la, idan aka zo sallan farin farilla minti uku a gidan da sallah ila kun gane jama'a yar faki ba yawa ba lada amma idan aka zo zikirin juma'a ba eh eh sai awa biyu ana yi a yi sallar la'azar minti uku a zauna ga sunan wazifa a yi awa biyu kuma yawan adadin ba bai kai ba har ka gana gubba marin faɗi. wai kada kira sallar magariba ba su cika adadin ba kuna jin irin wannan ko ba kwa ji eh wannan ke nuna maka cewa waɗannan sun saki layi babu abin da Allah yake kauna daga bayi kamar irin abin da ya farlanta yasa aka samu ni bawan Allah ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wa Annabi yi shi karatu amma shi karatun da za a yi shi a koya miki farillai ne kare a gaya miki me Allah ya wajabta ya ce a gaya miki shi iya abin da Allah ya wajabta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mishi rukunnan musulunci yace wallahi iyana zai tsaya ba zai ƙara komai ba kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace in gaskiya ya bada dan aljanna ne a gani ya dace ya rabauta in har gaskiya ya faɗa amma a yau shedan yana face ma wasu kafa da yawa a wurin aikin farilla ba a kula in aka zo na fila a ta dagewa a ta zage da mu wannan hadisin dai mun ji shiga shi karara babu abin da Allah yake kauna daga bayi kamar irin abin da ya farlanta a kan wa ziyadatu wa ziyadatu tuqarribu al-abda bin nawafil وزيادة تقرب العبد بالنوافل سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده قال نيمان كسنتي باوا زوا ga Allah madaukakin sarki da aikata najibi bayan an cika farlai kenan an gane to wannan sanadi ne da ke dawo bawa soyayyar Allah Allah ya so ya shi قال يا fa ila ahbabtu Allah madaukakin sarki yace in har na kaunaci bawa na kun kuntu sama hullari ya sama ube sai kasance ni ne jin sa da yake ji da shi yani yusaddadu fi sam'ihi za a datar da shi a jin sa fa yakunu Allah subhanahu wa ta'ala sam'al wali sai Allah ne girma mai tsarki da daukaka ya zama shi ne jin wannan waliyi din to me ake nufi da Allah ya zama jin sa yani yutaqiduhu fi sam'ihi Allah zai dakatar da shi a jinsa fala yasma'u illa ma yuhibbu rabbuhu wa wa maulahu ba zai saurari komai ba sai abinda Allah ubangijin da kuma masoyin sa majalisin al'amuran da yake su wa basara alladhi yusiru bi Allah ya ce in har na kaunaci bawa sai in zamni ne ganin sa da yake gani da shi ya'ani sajjadahu bi basari sai Allah ya datar da bawa a ganin sa fala yusiru illa ma ba baya kallon komai bai ganin komai sai abin da Allah yake so wala yasta'nisu bi basarihi illa bima Abba. ba wani abu da yake dauke miki kewa in ya kalli ya ji daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin ransa sai irin abin da Allah madaukakin sarki yake so فلا يبصر إلا ما أحب ولا يستأنس في بصره إلا بما أحب ويده التي بها ورجله التي يمشي بها Allah ya ce idan har na kaunaci bawa sai in ne hannunsa da yake kamu da shi kuma ni ne kafarsa da yake takawa da ita ya ne musaddadu fi hada kullum na a datar da shi a hannun shi ba zai taba komai ba sai abin da Allah yake so ya da shi wala ya fito فلا يبطش بيده فلا يبطش بيده إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به baya kama wani abu da hannunsa sai irin abin da Allah ubangijin sai yi izini da shi wala yasli bi rijlihi illa bima yuhibbu Allah subhanahu kuma baya takawa yace ko ina da kafarsa sai inda Allah ya yi ba amma ku lalle akwai matsala an gani in ba haka ba ta yaya aka jirgitar da hankali wasu shi waliyi sai aka ɗauka shi waliyi an a alƙalami ne a kai yanzu abin da yake so an gani ya kalli abin da yake so ya taɓa abin da yake so ya kuma taka ya je inda yake so kuma wanda da a tumar taka eh a'a ai ba zumi kuma wanda ba ma ya zuwa ko ina sai inda Allah ya daɗi kenan ila an gani a wannan aiki mata huki kenan za ka eh eh an kare shi abin da ya gada to ba wannan a bayan kasa wanda Allah ya kare shi ya ci karansa babu maka kuma ko da yayi aikin sabo din to ba matsala Allahumma sai waɗanda suka yi wani aiki kukuru wanda annabi ya ba da sai da mutanen Badar ko eh Allah ya ce ku aikata abin da kuka dama na gafarta to da yake su waliye ne da suka karkari eh ba su komai ba sai da'a da alkhairi kenan Allah da ya ce abin da suka ga dama an yaje musu Allah ya san ba za su komai ba bi da'a kun gane da ma in ba haka ban kai ne yau aka ce maka bi ka kafarka ba abin da kai mata ana ka shiga aljanna ba yaya eh eh ha Eh? Eh? wallahi to kada da garanti kuma duk wanda ya taba ga ya taba Allah eh wali kenan Allah ka dace ta damu. malamin su gaba da cewa kawai ko wadda in ta'adar da ofiyar ba allah maɗaukakin sarki sai kuma wallahi in ba wannan bawa na ba da nake kauna in ya roƙe ni sai na ba shi mu mujabu du'a'i kaga kuma ɗoriya zai zama ba ja mu du'a'i wanda ake karɓar addu'arsa da yayi a gane da ya ce shi ke nan ana samun irin waɗannan waliyan wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi isara zuwa ga wasu daga cikin su ko ruba al-adab bara bi ibrahim ko law aqsama ala allahi la abarrahu ana samu in waliyin ne boye kan zai ba amma san shi ba kuma duk inda aka san ke daga ce za a canza gari din nan to shi an gane ta a matsayin waliyi ne sai bar garin ya koma wani gari inda ba a san shi ba dan kar a fitine shi a addinin sa ba wai a canza gari ne dan aje a miki kafa a can take ba a'a addini sa'a. kuma kawai a zauna cikin zaman lafiya ba sa ma bukatan a san su irin wannan annabi ya ce za a gan shi ma a kallo bai burge ba a magana ba bai da wani zaraƙar zance amma inda zai rantsewa Allah Allah ya ce wallahi Allah zai kai kaza Allah zai yi wannan abin da ya kubutar da rantsuwanci ila kun gani mujabul du'a nan kamar irin su wai wai su ko wai kun karni lokacin da aka gane shi ma sai barkaci umar bin al-khattab Allah ya tsara masa da shi ya zabo shi yace annabi yace ina da kai roke ka ka roƙa min Allah ya ya gafarta mu yace ba ni bane shi kai to guda da wani ya amiran mu'minina ni da ba mana cikin safai yace sai kai duk gabar tawilinka sai ka yi roƙi Allah ya yi lokacin ba Umar yana amirul mu'minina ne fa annabi ya ga mai sallallahu alaihi wasallam tun yana raye duk in aka yi baki daga Yaman sai ya zo ya tambaya a cikin ku akwai wani uwai daga Yaman daga tsara. har sai kai ma aka yi da'a da ya tambaya aka ce babu sai wani a akwai fa wannan mabukacin da muka dauko shi ya zo da kafula mana da rakunan mu hadaya rakuman hadaya yana da ban gari yana na suka kaman su ake kiran shi sunan shi su. amma ne na ai ba shi kake nufi ba shi bane an gane ita an ga mutu akai shi bayan gari yana ta mutu kiwon rakuma a ce wali yawa dole ne sai ya zama shugaban kasa ba eh <laughs> an gane ko ya tara yawan mabiya da zama yawan balani ya rika kaki ana tabewa ya rika alola ana dambe dan samun tabarrakin ruwan alolan yi a wani ba sai an haka da ya zo ya tambaye shi kai sunanka uwai su ce daga yaman ne daga karan ne ka taɓa yin cutar kuturta amma Allah ya warkar da kai abin da ya rage maka kan wuta wuce kaman faɗin dirhami ba yace eh gashi yace kai ne yace me kuma ya amiral mu'minin ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ina so ka roƙon mun Allah ya gafarta mu sai ce ni kuma a ajiyar mumini na wane wane mutum ana da fakan iwa wa ke biyo kaurin dogo kai ne fa amirul mumini na Umar Ya duk dukka gama daidai ya kai dai za ta yi sace kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in roƙe ka ka roki Allah ya gafarta mu Allah ya roƙi Allah ya ce Allah ka gafarta mu Umar bin Khattab da umar ya dawo cikin aka gane aka gangami za a shafa shi ta baraki an zo sai raƙuma kawai ya tsara da ba eh Allah ya fi sun ku shi ne fa wadatun sa'ala mina ofiyar wallahi zai roƙe ni sai na bashi wala in ta'ada bi la'idata in kuma ya nemi kariya ta ya nemi tsaro na sai na tsare shi wallahi in ji Allah sai da Allah ya rantse ba wa ma taraddatu an shay'in ana ba'iru taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu mata'atahu wa la budda lahu minhu Allah ce ni kuma ban yi wani tantama cikin wani aiki da zan aikata ba kamar irin tantamar da na yi a lokacin da zan karɓi ran bawa na mumini yi kenan lokacin da Allah zai karɓi ran shi ma sai Allah ya yi tantama ya karɓa ko ya bari an gani domin shi bawan baya son mutuwa ni kuma ba na son abin da zai bata mishi rai ji Allah amma kuma ba ban hawa dole sai ya mutu sannan zai haɗu da rahama ta shiga aljanna to nan malam ya yi tsokaci ya ce a tarakudu huna ta kallama alaihi ahlul ilmi bi kalima wannan tantama da ta zo a wannan hadisi malamai sun yi ƙarin bayanai a kai sun faɗi zan suka mabambanta wa a saku zalika zancen da ya kowanne inganci an na tarar duda mislu sifatin ukura sifa ta tararrubi ga Allah madaukakin sarki kamar sauran sifofi din ne allati Sifatu sifatul makri wal istihza'i kamar sifa ce ta makirci kamar sifa ce ta ifjili, an gane wala fi zalika da makamantan a tauta fuskar an kalle su aibi ne makirci ko amma a tauta fuskar ba kamala ne izgili ta wata fuskar gazawa ce ta wata fuskar kuma kamala ce haka taraddudi ta wata fuskar gazawa ce ta wata fuskar kuma ba kamala ce to duk irin waɗannan sifofin ƙa'idar malaman sunna ne irin waɗannan sifofin da suke ɗaukar fuska biyu in Allah ya sifanta kansa da su to dole ka tabbatar wa Allah wannan sifa din da fuskar da take ta kamala ka kore mista fuskar da take ta ta gazawa ko ayi an gane jama'a amma maganar ka ce tare da ba shi ake nufi ba a a kar ka fara shi ake nufi an gane min ji jihati annahu yakunu naqsan wa yakunu kamala irin waɗannan sifofin suna iya zama ta waya suna iya zama kamata fa taraddudu ala wa aini to taraddudi ma haka yake iri biyu ne annarul awwal nau'i na farko yakunu taraddudu naqsan idza kana ma adami al-ilmi lil akhirah taraddudi yana zama kasawa ce aibi ne ta waya ce idan mutum yana yin taraddudi ne akan wani abu da zai aikata dan bai san me zai yi baya ba an gane bai san in dai abu za to me karshen al'amarin bai sani ba sai rika tare da ko an gane to wannan shi na gazawa falmutar li'annahu yakunu min nata'idil jahl fi irin wannan taraddudin yana kasancewa ne a sakamakon jahilci sakamako ne cikin sakamakon jahilci yana son ya yi amma yana jin tsoron in yayi mai zai biyo baya bai san me zai biyo baya ba ke sa yake tare da ko An gane kaga wannan jahilin rashin sanin me zai biyo baya din ki yasa shi shi yasa shi wannan taraddudi din shi yasa shi ta baba fal mutaraddid wa taraddad wa yakunu naqsan fi haqqihi annahu taraddada me irin wannan tantamar yana yin tantamar kuma irin wannan tantamar akan shi gazawa ce kawaya ce kasancewar shi ya yi irin wannan alamu da aka yi ba ka dan bai san me karshen al'amari aure li khawfihi wa adami jur'atihi 'ala al'am ko kuma yayi taraddudin ne saboda jin tsoro da yake yi sannan kuma bai da kwarin gwiwa da jarumta, da karfin halin na yankari al'amarin ya aikata shi an ga aw i'adatu qudratihi alayhi yasuku hal sayasbiru aw la yasbiru ko kuma a saboda rashin iko da yake da shi ya tunkari abin anya zai iya kuwa ko ba zai iya ba an gani kaga wannan adamun kudura ne shi gazawa ce aw hanta yaqwa aw la yaqwa zai samu karfin yi ko ba zai iya samu karfin yin abin ba wannan ma kasawa ce wa adami ilmihi bil aqibati huwa sababu hadha taraddud saboda dai shi bai san karshen al'amari in ya fara ya karshe zai kasance ba shi ya sa shi wannan tantama wa hadha taraddud na kasuwan irin wannan taraddudin to na kasa an gane wa hadha manfiyun an Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan taraddudi din da wannan gazawa ko kasawa ko tawaya ko na kasa din korarre ne barin Allah madaukakin sarki ba a jingina shi ga Allah an gane annahu gani nau'i na biyu idan kana taraddudu baina amrayni kullum minhuma haqqun wa mahmudun nau'in na biyu shine mutum ya taraddudi tsakanin abu biyu kuma kowanne dai cikin abu biyu su abubuwa ne masu kyau kuma gaskiya ne al'amari ne na alkhairi wannan alkhairi ne wannan alkhairi ne kuma mutum ya san tabbas alkhairi ne amma wanne zai yi a ciki an gani wa mahmudun fi nafsi kowanne a karan kanshi abin gode abin ai godiya a kansa lakin yaxtalifu al-ikhtiyar bi hasabi ta'alluqihi bil muhtar lahu sai dai yanayin zabi din yakan saba ne gwargwadon yadda wanda za a yi wa zakin yake kila gani mun fahimta jama'a misali kana da wani ɗan uwa kana son ka kyautuka ne an gani ya yi aure yana gidan haya ka gina gida na miliyan biyu an gani sai ka ce to in ba shi wannan gidan miliyan biyu ne ko ko biya mishi kujeran hajji an gani jama'a wanne ya ci kudi eh gidan amma wanda ya fi daraja aikin haji idan wanda yake da gidan shi ne wanda ya fi in kuma wanda ne da gida ne da tare da darajar aikin haji wanda ya fi mishi gida sai ka yi tarajuri wanne za a yi a ciki ila kun gani duka biyun alkhairi ne duka biyun abu ne mai kyau amma wanda ya fi dacewa da shi wanda zai fi sa miki da tsuwa da kwanciyar hankali da jin a wai misali ne kai kake wannan ne. ina mun gani yanzu wannan taraddudi dan akirafi da adami ba da fatar alima ila kun gani eh wannan kana yin tarabi din ne hasabil muktari lahu wanda zaka baiwa wannan al'amari Allah ya dace malam ya gaba da cewa matsalar turidu an tashtariya liman tuhibbu shay'an kamar misali kana son ka saya wa wanda kake kauna wani abu fa taraddakta baina hada wa hada la min jihati adami ilmika bil afdali sai ka rika tantama wannan zan sayi shi ko ban ba wai dan kai baka san wanne ya fi fi ko a cikin biyun ba an gane sai dai kana tare da ne wanne shi zai fito Kai a wurinka wannan ya fi daraja wanne fi daraja aikin haji ko amma ta yi wani gidan ya fito sai ka rika wannan tattara din walakin min jihatil ikirani za ka yi taraddudin ne ba wai dan baka san wanne da aka yi ba sai dai wanne ne in kai mai a cikin biyun zai fi jin kakar ramaci au zaraka raka a ko aka samu ba ko ya kawo maka ziyara fata kuru sai ka ce uqaddimu lahu adaini am thalatha yanka mai raguna biyu ne an gane yanka mai shanu biyu ko in yanka mishi raguna uku wanne ya yawa a gidan a kirga ragunan ko ba haka ba amma wanne ya yawan nama to shi kadai ne A gani. yanka mai talatala biyu ko a yanka kaji uku manya-manya irin agrik din nan tare da tantaman wanne ne in kai zai fi jin kakar ramashi haɗar taraddu dai san irin wannan din ba gazawa ba ba aini ba ne ba ta waya ba ba an tal'ana bai da karamin wa akram ko kana tsakanin karamci ne da abin da ya fi karamci wa haɗa dai sanarsan wannan ba kasawa ba ba ta yawaya ko aini ba ne an hada taraddudin fi ma yunasibul muhtara la wannan kai taraddudi ne saboda baka san wanne ya fi dacewa ai ko kuma kana kan saman wanne ya fi dacewa da wanda za ta yi wadata hada huwa allazi min hija a halar hadith irin wannan taraddudi din ne a jinsin wannan taraddudin wannan hadisi yau wa ma taraddadu an in ana fa'ilu ko hadha taraddudul haqq wannan taraddudi ne na gaskiya wa huwa al-kamalu alladhi la naqsa fihi da ce wacce babu ta waya a cikinsa a cikinta bi wajen minar wuto ta kowace fuska cikin fuskoki wa haza a sanin azumi bace a lalari wannan ita ce amsa mafi kyau da aka bayar akan bayanin wannan da din har ma nan ya yace ka duba a tuffatul iraqiyya ko na ibn tabiya din ko sharhul aqidah tahawiyya da ibn abd al-aziz al-arabi kenan ko majmu'ul fatawa na dai ibn tabiya ne duk za ka samu wannan Allah ya tsare وهذه هي طريقة المحققين وانا يتسي أنتر محققي ما تنتن شيء الأمر في كدة أبن دي تنتنتا دي توكتوا لداتي وإلي فوقما الدين أنقاني ولا يقام من التمثيل بالسمع والبقر واليد والرجل الحق kar ka fahimci cewa dan Allah ya buga misali da ji ko ya buga misali da gani ya buga misali da yan hannu ya buga misali da kafa ka ɗauka iya nan abin ya tsaya an gani ba iya nan al'amarin ya tsaya fasamu wal basaru ne. ji da gani wani abu ne wanda suke ma'anawiye in an ce abu ma'anawiyi shine wanda kai an ce ka nuna shi baka iya nunawa waye zai iya taɓa mun fi eh wa zai nuna mun gani eh to amma akwai ganin ko babu akwai jin ko babu ta ga waɗannan ma'anawiyai ne kenan ba madiyai ba ina kun gani shi ne abinda malam yake so ya ce kamar allah madaukakin sarki ya kawo ji da gani don su wakilci dukkan wasu hawa al-ma'anawiyya da mutum yake riska da su gaba ɗaya an gani yani nau'ani min anwa'il idraki waɗannan biyu nau'uka ne guda biyu cikin nau'uka da ake riska da su fa hal tara al basara wa sam'a kana ganin gani ko kana ganin ji walakin al-yada wal rijla zahiran ko hannu da kafa ko waɗannan ai ba diyai in an ce ina za ka zaka nuna ina hannunka zaka nuna an gani kenan kamar Allah maɗaukakin sarki ya ce komai da kake amfani da shi gaba ɗaya ma madakan ko ma'anan kowanne inda ya kare ne Allah zai sige maka gaba a kai an gane jama'a kenan in sun sanawa ne ba za a tuntuni komai ba sai abin da Allah ya ce A gane haka idan ɗanɗanawa ne ba abin da za a ɗana sai abin da Allah ya ce bari fara aje a sha sigari ko a sha wani abin da ya wuce wani haka idan abin da ake yi shi mazda ne ba za a yi amfani da wata gabar cikin gabubuwa ba cikin abin da Allah madaukakin ke ke so ya sani an gane jama'a fa huwa masala bi ma'ana ma'nawiyyaini wa ba shirai Allah ya buga misali ne da wasu al'amura guda biyu wanda suka ma'ana ce da kuma wasu abubuwa guda biyu waɗanda suke zahirai ne ana ji ana gani Wahala hada la kula ba da fil qur'ani wannan yana da ire-iren sashen alqur'ani mai girma mithlu qawli llahi azza wa subhanahu wa ta'ala kamar fadin Allah ne sarki da daukaka fi ayatin suratul furqan fi ayatin suratul furqan a aya da ta zo a suratul furqan am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun kana tsammanin mafi yawan suna ji ko suna hankalta in hum illa kal an'am su ba komai bane fati kamar dabbobi bal hum adallu sabila kai sun ma ta dabbobi bace a nan wurin ba wai ji da hankalta ne kawai ba sa yi dukkan wani abu da zai amfane su ba su ƙara sawa wurin sai dai su kauce su tafi inda za su ci an gane jama'a ba su taɓa alkhairi ba su takawa su je alkhairi ba su tantana ko na ko sauraron alkhairi ko kallon shi ko kuma tunani a cikin zuciyarsu na alkhairi duka su Allah shi وقوله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها Allah madaukakin sarki ce tabbas hakika wallahi mun halitta wa jahannama da yawa da yawa cikin aljannu da suna da bukata amma ba sa fahimta da bukatan suna da idanu amma ba sa kallo da idanu ba su gani da idanu suna da kunnuwa amma ba sa ji da kunnuwa an gani wa qawlihi subhanahu wa ta'ala alam arjulun yamtuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha sai suna da kafafuwa ne da suke tasawa su tafi da su ko ko suna da hannaye ne da suke kamawa da su ko ko suna da idanu ne da suke gani da su ko ko suna da kunnuwa ne da suke saurare da su suke ji da su duka suna da su ko ba su da su amma wannan aiki hali ne in kai an ce ba su da su domin ba sa amfani da su cikin abin da zai ja musu alkhairi a tare mun gane jama'a al-maqsud min dhalik duka dai abin nufi anan annahu يريد التمثيل بالحوادث فإنه ليس المقصود فإنه ليس المقصود منه الحق ana yin misali ana buga misali da wasu daga cikin hawa marukanta da ake iya riska da su ana yin wannan a shari'a amma ba wai ana nufin iyakance su waɗannan abin da aka ambata kaɗai ba a mutum ne completely ce so a convenience ne shi Allah cikin kyauta da Allah ya ce kun a hudu. wa basarahu aidan lisanahu wa fahmahu wa tafkirahu haka Allah zai zama harshen sa sai fadan komai ko ya ya dandana komai ko ya ta komai ko ya komai sai abin da Allah ya yarda shi haka ma baya fahimtar komai sai irin abin da Allah ya so baya tunanin komai sai irin abin da Allah ya yarda shi an gane wani tujadu riwayatun mawdu'a makduba fi hadha alhadisi malami yake so ya istigraki an kawo hadisin a yadda yake da riwayar sa ingantacciya ko to akwai wani ƙari a cikin wannan hadisi din ta ƙarya ce wanda yan bid'a kuma suna kafa hujja da ita kamar yadda yake yastadillu biha sufiyatu ba'da qawlihi wa yadahu allati yamsitu biha wa rijluhu allati yamshi biha sufiya suna amfani da wannan ƙari da aka tusa na ƙarya a cikin hadisin bayan bai inganta ba bayan Allah ya ce kuma zai zama hannunta da yake kama rawa da shi ya zama kafarsa da yake takawa da ita wahiya ƙarin da suke ƙarawa su karke ƙarin hatta ya kula da shai kun fa ya ku an gane har sai ya kai matsayin da in ya ga dama sai ce zamo sai ya zamo ta ga wannan ƙarin za ka taimaka musu a harka. duk abin da kuka yi na tsafi ko bokanti sai a ce ai an gani ma ya ce hatta ya kula da shai kun fa ya ku eh to wannan ƙarin ƙarya ce kila mun gane ya kawo shi min babi la juzu ta'khirul bayani a waqtil haja inda wannan hadisin su ma dai yan bid'a din akan maganar wani kaka wannan suke ka wannan hadisin suke kama amma in kun lura da kyau irin ma'ana da fahimtar da suke bashi ya ta bamban da ma'ana da fahimtar da Allah ya rufa ta da hadisin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta hadisin akan shi ila mun gani domin wannan hadisin yana kira ne zuwa ga a riƙe Allah a riƙa al'imani da shi dai sannan a aikin farilla a kuma riƙa yin nafi diri sannan duk in ka kai matsayi a waɗannan za ka samu wani matsayi kuma a wurin Allah maɗaukacin sarki yadda Allah ba zai barka da kanka ba ba zai sallama ka ga ba zai tsare ka ta ko'ina ba za ka yi komai ba sai abin da yake so kuma wannan shi ne kar. bautar bawa ya zan baya yin komai sai da'a ga Allah wannan shi ne da ce ina mun ga amma wanda bai isa komai ba a wurin Allah sai Allah ya kare shi tabiyar shi ina mun gane jama'a wanda bai da matsayi a wurin Allah sai Allah ya kiyar da ma ya huta sai barci bar shi ta saba shi irin su ne waɗanda suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawo ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أكمن تجسوا أتلي كيباوة da Allah ya kawo ka duniya don kai masa rauni in aka mantar da bawa shi bawa ne sai rada kan shi ba ne eh sai bai kai da Allah to saboda ya manta da Allah ne sai Allah ya manta da shi waye kuma karshen matsayi ba ka da matsayi a duniya kai dai ni ko kai da yau da ake mana bawan Allah annabawa su ne suke da wani ruriya bayan an ce musu ba bayan Allah sai a ce gome annabawan Allah kuma zannan Allah amma mu ba mu kai nan ba iya bayan Allah muka ta an gani hadhihi mawjudatu fi ba'd kutub al-hadith musnada wannan ƙarin an same ta an same shi an same wannan ƙarin a cikin wasu daga cikin littattafan hadisi da suke tafiya ma da isnadin lakinnaha mawdu'atun sai dai ƙarya ce malaman hadisi sun tabbata wannan ƙarin ƙarya ne yastadillu bi hadhihi fi sufiyyatu fi anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti al-awliya malakutahu yatasarrafuna fihi bima yuriduna to yan sufiya suna kafa hujja ne da wannan ƙari din don su nuna cewa Allah maɗaukakin sarki yana ba da mulkinsa ga wanda ya ga dama cikin waliyansa an gane su yi tasarrufi yadda suka ga dama a mulkin Allah to an ba shi mabudin mulkin Allah ya yi abin da ya ga dama in ya ci dukiyarka ya ci eh ya ci banza <laughs> in ya sha giya ya sami eh in yayi data in yayi zina in yayi luwadi in yayi wani abu mai kama da wannan yayi ne to akwai abin da yake za ake jama Allah layi kai to anan Allah ya buɗe miji ya ce shi yayi irin yadda Allah zai yi shi ma yi a ga wannan ƙarin ba karamar fitina bace da za ta haifar da masa ga waɗanda aka dilmiyar da su da ita Allah ya tsare. Ije sa da sunan wani caka za ka ga abu an gane kaga mutum bai damuwa da sandolin farilla a jami ba amma kuma wali ne an gane ga mutum bai damu ya isbali ko karye ba bai damu ya sifantu da wata sifa cikin sifofin annabi ko karye sifantu da ita ba amma kuma wai wali ne kaga mutum daidai da alƙur'anin nan idan ka bashi ba zai iya biya ba amma kuma wai wali ne eh eh ta aikin da yake dan an an bugar da jama'a waliyi shine kawai wanda zai rika zuwa da wasu al'amura kawarin safanin hankali kana zaune yanzu ya baka labarin abin da kai kafin ka fito zuwa masallaci kai hmm. wai wali ta ji wali ko ka ganci kawai ya tsaya a iska wai wali kuka gan shi kawai ya zo da mafilla yana cakawa ta wannan kundin yana zaruwa ta nan ko ya saka ta wannan hujjin haifin ya zaru ta nan wai wani ne an gani? da a ba da maka ko ya zo da jaka yana shiga ta kuma da yana fitowa ta baki eh wai wani ne kana zuwa ka karanta ajin kursi gogon ka karanta Allah sai a ga ta otu yake shiga ya fita ta otu ko ya zo kawai ya tsaka sau da yana tafiya wallahi duk wannan baki ne alama da ake gane waliyi ba ana gane matakai na gane waliyi a asali shine imani da Allah da kuma jin tsoron Allah da takawa Allah ya ratar da mu malami ce wa hada ba zai min jihadil idlal wannan busasshen al'amari ne fatacce lalatacce ta fuskacin kafa hujja da wannan ƙari wa batilun min jihatil usulil qat'iyyati min jihatil usulil qat'iyyati ko addalati ne ba addalaliyati ko addalati ala anna Allah la yunazi'uhu ahadun fi mulkihi haka haka da ta fuskacin usuli tabbatattun usul wanda an yanke haka suke ta fuskacin cewa Allah madaukakin sarki ba wani mai da shi a cikin mulkin sa wale sa lahu shari kuma bai da abokin tarayya mun gane wannan sai mu kwana anan insha Allah Allah madaukakin sarki ya bar mana aran rayuwa zuwa sati mai zuwa to insha Allah sai mu tashi daga intan kafa abinda mu karanta ya zama dai Allah ya kara mu illa wanda muka yi kuskure ko tun kiban hashi Allah madaukakin sarki ya fi mana ya nuna mana inda daidai din yake ba mu yi ko jara assalamu alaikum wa rahmatullahi